Hausawa Best TV, ku danna alamar subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Labari da dumudumin sa. Sarkin Musulmi ya yi zazzafan martani kan kisan harira da kuma 'ya'yanta guda hudu wanda 'yan ta'adda suka yi. Sannan kuma ya yi kira ga gwamnati da kuma wasu batutuwa wanda da ya kara a sake kan jawabin nasa. Mai sauraron sauraro sa ku gyara da matsaf domin jin cikakken rahoton da muke dauke da shi a halin yanzu. Amma kafin da Allah kar ku manta. Muna neman alfarmaku da ku danna mana subscribing inda wannan shine shigowar ku wannan tasha ta mai albarka ta farko. Sannan kuma ku danna alamar kararrawa domin hakan kuma zai ci gaba da baku damar samun sabon rahotanninmu da zaramin daura. ila kuma ku danna mana lakin domin mu hakan ne zai ci gaba da ba mu kwarin gwiwa wurin neman muku rahotanni da dumudumin su a halin yanzu sai ku gyara da matsab domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi Alhaji Sa'adu Abubakar na uku wato sarkin musulmi ya koka akan kisan Harira Jibrin da yaranta hudu a Isolo cikin karamar hukumar Orumba ta arewa da ke cikin jihar anambra da wasu 'yan bindiga suka yi wanda ake zagin 'yan ipop ne sultan wanda ke shugabantar Jama'atu nasir islam wato jni ya yi suka kwarai akan kisan inda ya ce rashin hankali ne da kuma ƙauyanci da kuma rashin sanin darajar bil'adama sannan kuma ya roƙi gwamnatin tarayya a kan ta dage wurin ganin ta gano 'yan bindigan da suka yi wannan aika-aika a maɓoyarsu cikin gaggawa. sultan ɗin shugaba ne ga duk musulman najeriya kuma ya bayyana alhininsa a kan kisan rashin imani da ake yi a wannan ƙasar saboda rashin tsaro da kuma rashin sanin darajar ɗan adam kamar yadda rahoto ya nuna yadda wani bangare na takardar da jni ta saki ya zo kamar haka inda rahoton yake cewa a maimakon shugaban ƙungiyar mai girma sultan na sokoto alhaji dr muhammad sa'adu abubakar cfr mni na jama'atul nasir islam ta yi allah wadai da kuma rashin hankali ƙauyanci da kuma mummunan kisan da aka yi wa wata mata mai suna harira jibrin mace mai ciki da kuma yaranta guda hudu a isolo da ke karamar hukumar orumba ta arewa a cikin jihar ta a anambra a cewar sarkin musulmai lamarin kari ne akan kashe kashe da ake ta yi wa mutane da dama musamman musulman jihohin kudu maso gabashin najeriya abin allah wadai ne yadda ake ta nuna rashin imani ta hanyar halaka rayuka a wannan ƙasar ta najeriya sarkin musulmi ya ƙara da cewa cikin raɗaɗi zni ta kula da yadda musulman kirki 'yan kasuwa har da dabbobinsu suke fama a yankin watakan yanki na kudu wannan alama ce ta tsana da kuma rashin imani da ake nuna musu jni tana ganin lokaci ya yi da ya kamata gwamnati ta yi kokarin ɗaukar mataki domin ta kwatar wa musulmai yancinta a duk inda suke a wannan faɗin ƙasa ta najeriya domin ya kamata gwamnati ba ta san da cewa ita ma fa kudin nan a cikin najeriya take ba a wani fanni na daban ba ya kara da cewa ya kamata gwamnati ta zage dantse wurin hukunta duk waɗanda ke da hannu a cikin wannan kashe-kashen kudu maso gabas kafin lokaci ya haƙuri mata ya ci gaba da cewa wajibi ne gwamnati ta ɗauki mataki ta hanyar ratsa dazuka da kuma maɓoyan 'yan ta'addan don gano ko ne kuma hakan ne zai sanya a tauna tsakuwa domin aya ta ji tsoro sarkin musulmi dai ya ƙara da cewa ya kamata fa gwamnati a ce ta yi dukkanin wani abubuwan da za ta yi domin muddin aka bari musulman wannan ƙasa suka fusata to fa abin ba fa zai zo musu da kyau ba inda ya kara da cewa ko shakka babu za a iya ganin cewa kamar tabbas arna sun ɗauki wannan hukunci ne akan kisan wannan ɗaliba da aka yi mai suna dubora samuel a makarantar ilimi ta shehu shagari da ke sokoto da ake ganin cewa ku shakka babu wannan abubuwa suna biyo baya biyo bayan ne ga hukuncin da karɗin suka ɗauka na cewa da sun janye zanga-zanga su wanda za su fito a gari su dinga yin ta amma kuma su suke ce za su fake da wani abu inda za su bayyana irin zanga-zangar da za su yi mutane suna ganin kamar dai wannan wani haɗin baki ne na ƙungiyar ifofin da kuma kan inda aka ga cewa babu wanda suka kashe a cikin wannan mota face musulmai kuma su ne suke musu wannan kisan gilla to ubangiji Allah subhanahu wata'ala dai kara shiga tsakanin nagari da mugu misali mu a nan ne muka kawo muku karshen wannan takaitaccen rahoto da muke dauke da shi amma kafin nan me za ku iya cewa dangane da wannan rahoto da muka kawo muku mun gode muna jiran sa'anku a shamu na karta kwana wato comment ubangiji Allah saka muku da alkhairin sa amin daga wannan tasha taku mai albarka da farin jini wata hausawa best tv